الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na al'amin islamic foundation a cikin birnin maiduguri muna roƙon Allah ya datar da ga duka alkhairi a yau muna ranar goma sha biyar ga watan Ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in uku a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha shidda ga watan hudu dubu biyu da wato ishirin da biyu muna cikin suratu taghabun ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن وما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله جلت قدرته يكتوى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني إن من أزواجكم للي أقويتكم ما تكونكم وأولادكم دكما آئنكم عدوا لكم وكمكيا أغريكم fahdaruhum ku kiyaye su wa in ta'fu amma idan kuka yi afwa wa tasfahu kuka kada kuka kauda kawunan ku wa taghfiru kuma kuka yafe kuka gafarta musu fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai yawan gafara ne shi mai yawan jin kai ne wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya dalilin saukanta akwai waɗanda matansu da 'ya'yansu suka hana su hijira bayan waɗanda suka yi hijira ɗin sun je sun yi karatu sun samu ilimi su da suka zo suka yi nadama ashe abu ya bar su sai Allah madaukake ce to dama a cikin matanku da 'ya'yanku akwai waɗanda suke makiya gare ku amma dai ku san yadda za ku zauna tunda Allah ya riga ya haɗa ku ba zai yi a ce mutum ya ƙi matarsa ko ya ƙi ɗansa gaba ɗaya ba don wani abu da ya faru amma idan ya zamanto yana da siyasa na zamantakewa na hakuri da juriya da sanin hanyar da za ka yi ka sama wa kanka mafita da hanyar da za a samu sassauci sai a lallaba haɗi Allah ya riga ya haɗa to a rabu lafiya ya ji akan a zauna ana hayya hayya wannan ya nuna kenan a cikin mata ba dukkan mata ya suka haɗu suka lalace ba kamar yadda 'ya'ya ma ba duka suka haɗu suka lalace ba akwai matan da suna biyayya ga mazajensu suna son alkhairi ga mazajensu bal suna damuwa da mazajen su fiye da mazajen akan kuma abin da ya shafi rayuwar mazajen akwai wanda suna kuka suna addu'a mijina bayya fita sallar asubahi mijina bayya zuwa makaranta mijina ba ruwan shi da abu kaza mijina yana zuwa mun ta baya mijina yana zuwa mun ina al'ada duk wannan damuwa ce ta sa suke fada don a samu mafita kawai kenan irin waɗannan mata da suke neman alkhairi mazajensu ya kamata mazajen su ba su tukwici tukuici ba wai ka kawo wani abu ka je gashi na baki tukuici ba tukuicin kyautata mu'amala tukuicin damuwa da damuwarta ya za a yi ita ta damu da kai har iyayenka har ƴaƴanka har danginka kai kuma ba ruwanka da ita kanta din ma balle kuma iyayenka saboda haka mu kyautata Allah ya kyautata mana akan samu kuma cikin ƴaƴa waɗanda suke damuwa da iyayensu su ba dukiyar da uba yake da shi ne damuwarsu ba a'a uban ne damuwarsu ko mai baba ya mallaka idonsu baya kan dukiyar sabanin wasu kuma su idonsu akan dukiyar uban ne kuma da yawa 'ya'ya suna yin kuskure iyaye suna cikin wani rufin asirin Allah sai 'ya'ya su ɗauka cewa suna da kuɗi babanka don yana da mota ɗaya biyu ko uku na hawa yana da wasu gidaje wanda a da ne Allah ya bashi amma da ya shiga wannan fitina ya wuce ai fitinan nan kamar ya juju wa majuju ne ai duk inda fitinan nan ta sauka sai ta yi barna waɗanda nawa masu kuɗi a da dalilin fitinan nan suka talauce ka je babban layi da yanzu sun fara farfadowa shaguna nawa da atamfa ya ciki ya cika har waje amma fitinan da ta zo ta wuce kanta mt sun sa darduma sun rufe duk sun tafi ko ba haka bane wayanda sun sani sun sani nawa waɗanda suke noman abubuwan da har za a kai kasashe garuruwa mutum ɗaya yana noman masara buhu dubu fiye da haka amma ya zo ya zauna sai an dafa ana miƙa masa to ire-iren waɗanda ya sa abin da ake da shi na daɗin babu su yanzu amma da yake ana cikin rufin asirin Allah don uba don baya da shi ba zuwa zai yace da ƴaƴansa da kuma ɗansa ni fa ba an da komai kar ku dauka ina da shi wannan ma wani wauta ne to rufin asirin da yake cikin sai a dauka cewa yana da shi har yaro yana gunaguni wai baba babana ya cuce wai bai sa ni makaranta mai kyau ba eh ya cuce ka da ya auri uwarka ba eh mana wannan rashin kunya ne wai babana kuma kana babana fa kaddara babanka da ya haife ka bai yi maka komai ba wasu ne suka yi sunan ma wasu ne suka ɗauki ɗawainiyanka ka zo ka zama abin da ka zama za ka iya goge sunan baba ɗin nan a kanka shi ne babanka ka ka zo ka mutu zai gaje ka ya mutu za ka gaje a ran tashin kiyama za ku tashi ne a gaban Allah tsakanin uba da ɗa sai dai a yi shari'a in ya shiga haƙƙinsa Allah ya kwato maka in ka shiga haƙƙinsa Allah ya kwato maka saboda haka akwai yaran da suke zama bala'i ga iyaye ubansu bai isa ya bar makullin kofarsa a buɗe ba ƴaƴansa na cikinsa motsinsa kaɗan zai kulle koma bai ya so ya ga wato ƴaƴansa sun zo kusa da shi saboda suna masa barna suna masa ta'adi ɗanka zai haɗa baki da makanikin mota zai abu kaza ya mutu don su cuce ka wai don ya samu wani ɗan kuɗi ya je ya kashe uban da ya haife ka ya yanka maka ragon suna ya sa maka suna mai kyau ya sa ka makaranta yana fama a kanka idan mutum ya kai shekara hamsin su cikin nan shi mai yi damuwarsa ne in ba kudin ba a kan ku yake fama ya yi gida ya san zai mutu amma yana ganin ko da ya mutu ayansa su samu inda za su sa kansu shi ne damuwansa amma kai babansa ba ruwanka da ɓacin ransa baka san wa yake wanke wa babanka kaya ba baka san wa yake wanke motar babanka ba baka san wa yake goge takalmin babanka ba lokacin cin abinci ba ka nan kana zuwa kana wuce kicin ka je ka ɗiba ka ci sai ka yi fitanka kana cikin ɗan iska irinka ɗan ƙwaya ɗan sace-sace ɗan bin ɗan mata kuma zai saci kudin ubansa waye kai wa karuwa akwai wanda ya je wa babansa fashi ina kallon bidiyonsa ana masa tambaya ya kira wasu suka je da su mai kaje da su roji suka je nawa ka karba dubu ɗari hudu? wanda ya kalli bidiyon zai gaskata ne Dubu ɗari hudu. me kai da kudin wasu kudin ya bayo abokansa wasu ya sayi waya wasu ya bayo yarinya kudin babanka wanda in kudinka ne ma aka ce an wa maluka da kai da kudinka ma aka ce na mahaifinka ne babanka yana iya daukan kudinka bai tambaye ka ba in dai ba barna zai yi ba in dai ba irin ubannin nan da suke jin haushin 'ya'yansu saboda mata sun mallake su ba ka sa ta wasu ubanni su ne bala'i ga ƴaƴan ya auri wata mata ta sihirce shi saboda haka matar duk abin da ta faɗa shi za a yi wa ƴaƴan dan ya yi kuɗi sai ce kira shi ka karbi wannan kuɗin zai lalace sai uban ce kawo kuɗin ya karba ya sayi mota uban ita kai dan waye ni ma ban mota ba za ka kuma duk matar sai take sa shi to Allah ya ce cikin matan ku da ƴaƴan ku akwai makiya da irin waɗanda mata bala'i ne matar da za ta hada ka fitina da matarka da gyatumarka da ƴaƴanka in ta su ne ba sai mutum ya zo da mata ɗaya ba kamar idan bai har ya mutu in ta su ne me amfani ka ƙara aure mace ta zo ta sihirce ka ta raba ka da ƴaƴanka ta raba ka da matarka wacce da ita ka fara aure gengengeng tana wucewa ta dawo don ta ke, kaga maƙiya ne sai kuma ka rasa inda za ka yi to ka sani a cikin mata da 'ya'ya akwai maƙiya Allah ya tafi hazaru ku kiyaye za ku kiyaye su ne da bin Allah da in addu'a da kafa kafa da su karka zubuwa 'ya'ya karka zubuwa mata kar ka nuna kana son mace shi kenan sai ita sai ita ni wallahi in kin bari ai mutuwa zai yi to ko ba ta barka ba idan duk son da kake wa mace wannan sai dole, in kana son ta ɗari bisa ɗari ka nuna mata kana son ta sittin ne ko saba'in ne ko hamsin sauran ka ɓoye ka tsari ta san kana son ka in ta nemi sani iya son ka sai ta wannan kuma ai abin zuciya ne ai sai Allah amma ran da ka nuna mata kana son ta ɗari bisa ɗari to waɗanda Allah ya ka su eh ita ma za ta nuna maka ɗari bisa ɗari amma wata tana so in ta gane cewa ka kai wannan malejin ka kure to ita kuma za ta fara gallaza ma ta nema maka abubuwan da sun fi ƙarfin ka dole sai ka shi ne wani malami ke fassara wannan aya yau na ji wannan sama da shekara goma sha biyar ko ishirin amma Allah ya ke har yanzu yana kaina saboda kulubin da ya bi din wajen fassara ayan nan ta karshen suratul mumtahana يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا la يسرقن da yake fassara wala ya na kada mata su yi sata yace yawancin satan da maza suke yi mata ne a baya za ka ga namiji a wurin aikinsa zai wawuri kudin gwamnati zai danne hakkin wasu ta ko ina a haramun a kasuwanci ya danne hakkin wasu ya ce haramun mara kyawu ya sayar ya yi kuɗi ya ce in sabin bincika akwai mace a baya matar da take nema masa ababai ai wani ma ya kai matarsa maka me yasa kai ba za ka kai mu ba wani ma ya saya matarsa mota kai ba za ka saya mana ba wani ya gina gida ya bar anguwar nan gashi matsi muke duk kana shiga anguwa mutane suna kallon ka da leda a hannunka ga kwata ta ko ina ga shi sun fi sun yi gini sun fita me yasa kai ba za ka gina ka fita ba shi kuma yana son ta yana sai ya faranta masa rai to tun da bai da shi ya zai bari ya saci kudin jama'a ya faranta masa rai ko kuma wata ita ce za ta je ta yi ta je ta yi bashi ta ci bashi a wajen mutane tun da ba zai iya wuce maganin ta ba sai ta ciwo bashi sai ta je ta biya wannan bashi ko ba yadda iya ko ya biya saboda haka a yi hattara mata iyayenmu ne matanmu ne yayinmu ne ƙannenmu ne to amma dole a ja musu birki inda almar'ata kulle kalminan zira da kashin haƙarƙari aka halice ta a waje sai ibidina a ala na saman wanda yake lokacin idan ka sai ka mi kadda ka nan ya yi saiti mai zai faru sai ka karya shi in istamta'ta ta biha istamta'ta ta biha wa biha ya in ka ji daɗin zama da dadin zama da mace to ka ji daɗin ne kana na karkatan wata ran ta fito maka karkata sai kai maka lonkwashe sai ku tafi dai amma in ta lonkwashe ka miƙe aksine zai faru kaga kuma an asibiti ba zai yi amma kuma idan ta taba jami'in Allah tana karkacewa sai ka miƙe in tauhidi ta taba in sallah ta taba in addini ta taba in za ta shiga tsakaninka da iyayenka tsakaninka da ƴaƴanka kaga musu alkhairi ka nuna mata cewa wannan amana ce Allah ya sa hannunka kamar yadda ita ma amana ce Allah ya sa mu gane Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum ku sani fa ƴan uwa ya ku ya bayin Allah lalle ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina suke a gare a can yace inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wajen makiya sai Allah ya ware ka duba usulul qur'ani mata ba duka bane makiya akwai matan kwarai Allah ya yawa ƴaƴa ba duka bane na banza akwai na kwarai Allah kadai ya san yawan a cikin su akwai marasa kyawu amma da ya zo wajen fitina ya ce inna ma'amwalukun wa kun fitina ɗaya da mata fitina su wannan fitinar ita salihan ma fitina ne ɗanka da yake maka biyayya ma fitina ta mai ma'ana fitina jarrabawa Allah ya kan jarrabe mu ne shin za mu bi Allah a cikin wasu mata biyayyansu ne zai sa mijinsu ya kai su ya je wuta duk wani zalunci yana yi su kuma suna son ka sai hakkin da mutum yake nema wani matan sa uku hudu sai ce da ɗayan ke yau ba ka girki ya yi dilitin da sunansa a girki sai ta zauna ba ya ta iya tun daga aure ga haihuwa sai a yi harka da wasu ran da ya gaji kuma in ya fusata da wata kuma sai ke fara girki ke kin fita mulki yake yi na fir'aunin fara don su ba sa magana sannan kuma mace za ka fitine ka da kwalliya ba ta iya yin kwalliya a gida ta zauna ba amma an za a je biki kike sai kwalliya akwai aure a gidansu sati biyu saura to sati biyu nan duk kwalliya za ta yi kaushin kafan ta yanzu za ta yi da ko duk ta ɓata maka da shi ta ɓata maka to yanzu za a gyara za a sa kafa a cikin daro a zauna a ɗauki dutse za a goge za a gyara za a yi danne za a yi wannan za a yi kitso a yi attachment attachment kuma haramun ne alaihi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wacce tayi da wacce tayi mata to kai kuma mai gida kana so ka gama karka da dogon gashi kai hakuri sai aljanna zaka gani ban ce babu a najeriya ba bai haƙuri amma dai ba kowa ne zai samu ba kuwa saboda haka a yi hattara da mata idan matarka ba za ta tashi dai addini ba ba damar zama da ita in tana tsafe-tsafe da sihirce-sihirce ba zama da ita in tana da gyatumarka ba zama da ita sai da gyatumarka kuma karta wulakar da irin mutane wasu uwayen sun ɗauki matan 'ya'yansu tamkar kishiyoyinsu wannan kuskure matar ɗanki matar ta ce karki shiga tsaka yadda yadda kika haifa ba za ki so wani miji ya walakanta ta ba in ma ba kya son ta ne ki boye inda kika yi ɗin a zuciyar ki ta gaishe ki ki ansa in ta kawo abinci in kina so ki ci in ba kya so ki bai wa almajirai a wanke kwano a bayan amma wai mace don wai tana gaba da kishi a firkatta za a kawo mata abinci a inda aka aje ba ta taba ba gobe in an zo ta ce a ɗauki wannan abincin da ya kwana ɗin a kai mata daga cewa wai ba abincin da ne ke rike ni ba in ta mallaki ɗana ni ba za ta mallake ni ba ke uwa ba lafiya bane ba alkhairi bane gare ki a duniyar yau mata masu tsugune tashi din nan a ce mata ta ta rike miki da tana nuna miki soyayya wasu iyayen kuma suna so su dinga jin asiri daga shi mijin wata ranka zo ka ce mama mata ta fa wallahi ta matsa min ta yi kaza ta yi kaza amma duk ran da ba ka magana ƙannenka yayunka matarka babanka ba sa jin komai game da matarka to tun da dai ba mu ji wani abu ba ta mallake shi ka duba don Allah kuna so kenan su ci kwalan riga ku zo mama baba ku zo ku raba fada shi kuke so wannan bai zama dattako ba ba al'adar mu bane ba addinin mu bane wallahi zaka ga wani nan zaka ga yana ta ramewa ka dauka matarsa ce ta fitine shi mamarsa matsace, gasi matsace, ce take fitinar yar mutane tun yana baiwa matar hakuri ki hakuri ki hakuri mamar mutum ki hakuri har shi kansa din ya kasa don shiga ya yayi yawa a zo a zage ta a halare ta a gaya mata ba daɗi a bainar jama'a a zage a bayan ido a zage ta ina zaki Za zaki mutu ki koma ga Allah idan Allah ya tsaye da ke da surukuwar ki din zai yi shari'a ki zama ba za ki ji daɗin Allah kuma na tabbatar in irki ce ba za ki yadda a yi masa haka saboda haka da kina ta kan zo wa mutane ta irin wa'in da hanyoyi wani uban kuma son ɗa mun ce ɗa ne yake fitinan uba wajen dukiya ba to uban kuma son ɗan zai kai shi shi ma ya zama bala'i gare saboda yana son ɗansa baba ni ina son ka kai ni america me za ka yi ah, na ji a kowane state wai los angeles ina son in gani to bari zan yi zan yi kokari kafin ku ku samu hutu zai yi to zai yi ko sata zai yaudara zai ya sayar da kayan mutane wai zai fiye da ɗansa amerika ya je los angeles los angeles a cikin jahannama ma akwai los angeles ɗanka ya nemi wuraren da zai samu ƙaruwa na addini ina ya ambaci wata makaranta ko ya ambaci haramai babani baba ni ka'aban nan kullum a cibi nake gani ina so ni ma in je in wannan shi ake so kuma wajen sayawa 'ya'ya ababai kar ɗan kakarin da saya masa irin jins ɗin nan wanda mahaukata suke sa wannan fasashen jins ɗin nan kar ka saya wa ɗanka eh ba su ce gini ya gani ya to kar a yi wani ko kuma ka zai nemi a yi masa aski wannan ya fi yawa a cikin larabawa da fararen fata yaro karami bai wuce shekara biyu zuwa uku ba sai ka ga wai ya ga wani irin aski a talabijin na wani mawaki ko dan kwallo wai yaro sai ce shi yake ka kuma a ci aika an aski gefe nan an bar gashi ta nan an yi wani zane tsakanin layin da ana cewa layin wuta ko ga wuta gashi din wai layin jahannama to irin wannan kar ayi dan ka karka yadda ya kira kansa da sunan da ba mai kyawu idan zaka bashi mota ya tuka kai masa tsawa ka yi hattara ka yi hankali banda gudu banda zuwa inda bai dace ba banda zama a waje karfe tara goma wasu 'ya'yan har sun sa iyayensu bibi A iyayen da suke zama a gabana ɗanmu bayya zama a gida zai zauna a gidan sai an kulle goma an je an kwanta shi kuma ya buɗe goma ya yi yawonsa zai bar gida a buɗe sai ran da ya zo san da ya zo shi. aka gane ana tashi a kulle in ya fita din ma ana kullewa sai zo ta katanga zai tsallaka ya shiga wasu ran har an wasu su ganci sai barawa ne su gama a cikin gida ne wani uban da ya ga ƴaƴansa suna irin wannan yawon sai ya sa sisi kyamara a gidan ya dinga ganin amma mai zai faru yana zaune sai ya ga sisi kyamara ya yi duhu duhu sai ya kira wanda ya haɗa. ya ce wannan kyamara ya ɓaci a canza da mai ma'aikacin ya duba ya sai a wannan fa ba matsala duka lafiya da to amma wani lokaci ina zaune zai ya yi duhu ya ce to lokacin da kaga ya yi duhu kai sauri ka leka waje mai yake faruwa a ce yaran gidan ne suka hada baki wannan yau zai fita to abokinsa zai sa kwali ya tare kyamara lokacin da duhun nan to ya fita ya gama abin da zai a waje lokacin da zai dawo in yayi masa waya sai ya zo ya sake kwalin sai ya shiga kawai da ya zo ya leka sai ga yaro ya tare can mura da kwali ubanka yana so ka zauna a gida don lafiyar ka ne karka je ka lalace karka je ka auka ma wata fitina kuma an kana ɗalibta kana karatu ka samu ka yi baccin ne lafiyar ka yi karatu rashin bacci rashin lafiya ne kuma bacci ba shi ne uba da wuya a ce zai sa wa ɗansa ya hana ka abu wai don baya son ka zai yi don yana son ka amma ba za ka san don yana son ka ba sai ran da ka zo ka zama wani mutum sai ka gane cewa ashe dama ana yin wannan ne don ana son ka wa'inda ba a yi musu ba sai ka sun lalace Allah ya ce to a cikin ƴaƴanku lalle ku ƴaƴanku da matanku fitina suke gare ku والله عنده أجر عظيم to Allah kuma أقول لا shi ليك lada نعم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة lalle ku sani fa dukiyoyinku da ƴaƴanku suna suke gare ku ni ina ce cewa ƴaƴa da mata inna min azwajikum din ya dauke to me ce ta fitina dukiya ita ce wanda ba mu magana ba ƴaƴa mun ji fitina fitina dukiya ita ce ta farko dukiya tana da kamun zuciya in ka yadda dukiya ta kama zuciyarka to kana da wahala da wuya ka haƙura da hakkin da ba ka ba da wuya kuma ka cire abin da haƙƙi ne ka cire nan. Ke sa a cikin addu'a ana addu'an cewa kar Allah ya sa duniya a zukatanmu ya sa ta a hannunmu daga cikin fitinar dukiya mutum zai tashi ya nemi ta kowace irin hanya bukatarsa ta shiga hannunsa ya zama to alhalalu mahallata halal shi ne abin da ya shiga hannu in dai ka samu shi ke shi yasa yau in ka zo da ka duba yadda mutane suke neman kuɗi wannan ma Allah ya riga ya ce arzikin yana waje shi ne ke arzikawa inna Allah yarzuqu man yasha'u inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa bis sama'i rizqukum yarzuqu man yasha'u duk wannan muna ji Allah shi ke bada arziki shi ne ya ce mana a cikinmu akwai talakawa akwai masu wadata to amma da a ce kamar yadda ibada aka takar mana kowa kokarinsa ne zai fidda shi zuwa aljanna da an ce dukiyar ma kowa kokarinsa ne zai sa ya ce da abin ya fi mudu duk da Allah ya laminta mana arziki ka duba yadda muka manta da laminin Allah muna neman ta na kuma kuma yadda fitinan dukiya take damu mutane ba za ka taba gajiya ba wajen neman ta kana aiki ne kana gona ne kana kasuwanci ne ka duba yadda mutane suke zuwa kasuwa da safe suke komawa gida da yamma mutum yana kasuwa tun daga ran da Allah ya kusa shi ya shiga kasuwar nan shekara 20 ne shekara 30 ne 40 ne har ya gaji ya kasa fita yana zuwa kasuwa ba gajiya amma to yaushe ya ba da rabin wannan ma addininsa yadda kake fitar da safe sai da yamma kake komawa shin ka samawa wa addininka lokacin da kai karatu yadda ba ka gajiya da neman kuɗi yau ka zo ba ka samu ba mai yawa gobe zan samu mai yawa gobe zan samu to ilimin da ka nema ba mai yawa ba tabbata ka samu amma mun nema kuma ka duba yadda fitinan dukiya take ta yadda gaba ke shiga tsakanin mu akan kuɗi tsakanin uwa da uba mata da miji yaya da kani aboki da aboki makoki da makoki kadda ya matsalar kuɗi ta shiga in ka ga ana ɗaga jijiyan wuya ba don ba a je sallar jami'i ba ne ba don an yi ƙarya ba ne ba don an yi giba ko annabi manci ba ne an ci kuɗi an samu ba a bayar ba wannan ita ce fitina innama amwalukum wa auladukum ƴaƴanku da dukiyanku suna suke gare saboda haka idan kuka tashi neman dukiya kuyi addu'a shi yasa annabi ya koya mana a cikin addu'a safiya اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا garin Allah zai waye kullin sai kai wannan Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal tsayi da kuma aiki gargabe wallahi idan kuma ka kiyaye za ka ga sakamako ka duba waɗanda suke tsintan dukiyar mutane a jefe su kai wani sakamako suke samu akwai wanda ya ɗauki dala dubu goma ne da yake ko zai ko shekarar jiya nake karantawa dala dubu goma ya samu a cikin leda ma'aikaci ne lebura ya ɗauka ya kai shi mai kudin ya ba shi dala dubu da ɗari biyar gwamnati ya bashi promotion aka bashi kyauta aka bashi abinda aka bashi kusan yana so ya bi abinda ma ya tsinta ga kyawun suna da ya samu amma da ya je ya boye zai cinye ko ba a kama shi ya cinye ba ya cinye yana da matsala balle kuma an bai hankali ba za a kama shi to waɗanda suke sakan wayan mutane din don neman abin duniya ba kudi suke nema ba to wanda ka samu da halal din ma Allah zai ce ta ina ka samu ya ka kashe to ya kuma wanda ka samu a haramu haramu din ma ba wai ka je ko ka sai da kayan haramun bane ba a ka saci kayan mutane wani yana masallaci wani yana makabarta wani yana kasuwanci saboda haka idan za mu nemi kuɗi ba kuɗi ne yake toshe maka bukata ka ba Allah ne zai toshe bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana alqana'a innamal ghina ghina wadata zuci ita ce wadata za ga wani arzikinsa jarinsa albashinsa yana da mata da 'ya'yansa da zamansa a gidansa amma in ka tafi zai ce bai taɓa rike naira dubu ɗari biyu na shi a hannu ba amma kuma a asirinsa rike hankalinsa kunce wani kuma ya rike miliyan 100-200-500 biliyan in ka gani hankalinsa a tace a cikin briefcase dinsa akwai kwayoyi sai ya sha zai yi bacci saboda haka Allah bayya zalintan bayin Allah ya haramta azzalinci ya saukar da mizani don a tsaye da adalci kuma Allah yakan halaka ƙasa saboda zalintan bayi mu gyara manyan mu mu gyara ƙananan mu mu gyara mata mu gyara yara mu gyara idan muka gyara Allah zai sauka sai san Allah ya ce in wallahi haka ne ko wallahu indahu ajrun azim sai ta fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudun iyawanku wasma'u ku ji wa ati'u kuma ku bi wa anfiqu kuma ku ce daga dukiyoyinku khairan li anfusikum wannan yace alkhairi ga kawunan ku wa man yuka shudha nafsihi duk wanda aka kare shi daga rawar kansa fa ulaika humul muflihun ta wayannan sune masu rabota Allah ya tafattaqullaha mastata'tum fadin nan menene fa'idan ta ala malamai suka ce wannan fa fa'u tafri'i ne fa wannan ayar tana hadi da ayoyin baya Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani lalle akwai a cikin matanku da ƴaƴanku makiya gare ku sannan yace innama amwalukum wa auladukum fitna lalle dukiya da 'ya'ya fitina suke to ya za mu yi dole mu zauna da 'ya'ya dole mu zauna da mata dole mu nemi dukiya sai Allah ya ce fattakullaha masfara ku ji tsoron Allah iya iyawanku a cikin zamantakewanku da mata da 'ya'ya da neman dukiyanku da duk abin da za ku wannan ayar ba tana rusa ayar ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ta tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa a nan kuma ka ce ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku ba wai wannan an shafe wancan ba wasu suna ganin kamar wancan din ta yi zafi ne da suka nuna ta yi zafi aka ce yi zo ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku ai masata dundun nan wato zarf ne matukar kana iyawa ka ji tsoron Allah iya iyawar ka nan shine hakka tuqati ba a raba ayoyin nan guda yayin da kana da lafiya kana iya tsayawa kai sallah Shi ne me ittaqullaha haqqa tuqati kana tsayawa kai sallah to kai tsoron Allah iya jin tsoron sa shine ka tsaya kai sallah a yayin da kana rashin lafiya ba sai a zaune za ka yi sallah fattakullaha mastata'tu ka yi sallah gurgudun yadda za ka iya shine ka sallah a zaune amma in kana iya sallah a zaune kuma ittaqullaha haqqa tuqatihi karkai sallah a kwance in kai sallah a kwance baka ji tsoron Allah haqqa tuqatihi ba kuma baka baka aiki da masafa a kullum ba haka a sauran ayyuka duka haka ake tafiya ka ji tsoron Allah gurgudun iyawanka shine abin da ka gani ka san cewa dole iyalanka ka sanar da su ka sanar da su neman dukiya inda ka san halal ne ka nema inda haram ne ka gudu amma baka sani ba wani abu zai shigo maka baka iya ba amma wanda ka san cewa haramun ne ka guje shi iyalanka ba sa addini dole ka tsaya ittaqullaha haqqa tuqatih wattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya iyawar ku shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam wajen umarni sai ma amartukum bihi fa atuminhu mastata'tu abinda na umarce ku ku zo ku yi gurgudun kan iyawa domin iyawa ba zai zama ɗaya ba na ɗaiɗaikun mutane yadda ka iya ba haka wani iya ba kai din da ka iya din ma iyawa ka din ba miya ba ce wani lokaci akwai kasawa in abin dukiya ne ran da kana da jiza ka yi ran da babu baya da ka iya in abin lafiya ne ran da kana da lafiya ka yi ran da ba lafiya baya da ka iya wannan ne fatakullah mustafa wasma'u ta kuji kuji abin da Allah yake gaya muku sama'al al-qabul ji na karba ji na miƙa wuya wa a sannan kuma ku bi umarnin Allah wa anfiqu ku ciyar daga abin da Allah ya tsare muku khairan li anfusikum wannan shi fi alkhairi gare ku ji Allah da Allah mada kuke ce wani yuka hana duk wanda aka tserar da shi wato rowar kansa zuciya tana da rowa ran mutum yana da rowa idan Allah ya sa ka kubuta to ka kubuta Allah ya mafi ulai ka humul muflihun inna sunna in tuqridu Allah qardan hasana Allah madaukake ce idan zaku ku baiwa Allah qardan hasana wato kyakkyawar rance al-qardu shine rance idan zaku ku baiwa Allah rance rance kyakkyawa me ce rance kyakkyawa shine mutum ya dauka daga zuciyarsa ta halal inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ka dauka halal ka bayar wannan shine qardan hasana ka bayar saboda Allah kuma yana daga cikin qardan hasana ya zama babu riya babu gori la tutiru sadaqatikum bil manni wal adha ba gori ba cutarwa shine qardan hasana in kuka yi haka yudha'ifu lakum Allah madaukaki zai rubanya muku daga ɗayan nan zuwa goma bal zuwa 700 wa ila adafin kathira مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع wanda zai ce da kwaya daya Allah ya zai rubanya zuwa wato nawa kamar kwaya ce ka shuka ta tsarar da zangamiya bakwai kowace zangamiya kwaya dari dari bakwai Allah ka rubanya wanda ya so ya fi dari bakwai gwargwadon ikhlasinka gwargwadon samu daga halal ɗinka wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku da falalarsa wallahu shakur lalle Allah mai shakur mai yawan godiya ne kafira shukri liman ata'a ga wanda ya bi shi Allah mai yawan godiya ne don sakayya da zai baka ya fi ibada ta kai sannan kuma halim Allah mai yawan hakuri ne mai hakuri la yu'ajjilu al-uquba ala man 'asa bai gaggauta azabtar da wanda ya saba maka muna aikata zunubai amma yana saurara mana ko za mu duba. Allah ya gafarta alimul ghaibi was shahada Allah shine masanin gaibu da wanda yake bayyane abin da yake fake daga wanda yake bayyane suna cikin ilimin Allah daidai suke al-aziz mabawayin sarki al-hakim mai hikima cikin abin da ke gudanarwa na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحب يحدث بعد ذلك أمرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق سورة تتكي سورة مدنية a madina sauka kuma an ambace da da wannan suna ne saboda akwai ambato bayanin saki a ciki da iddar mata kuma suratul talaq ana kiranta da suratul nisa'i as-sughra suratul nisa'i karama suratul nisa'i babba kuma ita ce wacce take tafe bayan ali imran kuma ta sauka ne bayan suratul insan hal ata ala al-insan kafin suratul bayyina kuma ita ce sura wato ta 65 tartibinsa a nisba na nuzul ita ce sura ta casa'in da shidda amma tartibinsa a cikin mushaf sura ta wato sittin da biyar guda goma sha biyar a guda goma sha ɗaya to suratul talaq sura ce da take magana akan sake makaci ko Allah madaukaki ya bude sura da cewa ya kai wannan annabi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa na yonete ayoyin nace sha ɗaya nace ko kuma kuka ce a musab na basra sha ɗaya ne amma sha biyu ne a sauran masahib dama addu'a ya tasalib ala hasabi al-qira'at wa ruwaya duk kuka yi mun to na daina fassara to tunda magana ne a sarsaki kuma lokaci ya kusa mu bar magana akan sura ina so mu duba me yake kawo saki ɗan mintunan nan bai da su don da yawa ana saki wani lokacin ba a san hatsarin abin ba sai ya zo sakin ya faru sannan a ga girman abin a takaice ababai ne guda kusan 20 na duba daga cikin abin da yake kawo sake na farko shine akwai rashin haƙuri daga dukkan jalibai guda biyu mace idan ba ta yi haƙuri ba za ta yi abin da za a sake ta ko kuma za ta nemi ma a sake ta haka shi miji bai yi hakuri da abin da ake masa ba shi ma zai yi saki daga cikin abin da yake kawo saki akwai alkhiyanar zaujiya haɗintan wato zaman aure mace tana da igiyar aure amma za ta nemi alaƙa da wasu aure wa'annan na waje ko su yaudare ta su nuna mata cewa suna son ta za su aure ta su yi mata kaza su yi mata kaza wani da haka za su fi da ita wani kuma babu nufin auren idan alaka ta fasikanci ta hada su ta fi gamsuwa da wancan ɗin jiye da na gidan sai ta rina mijinta wannan in ya faru ba sai na yi tafsiri ba akwai kuma wato killata tawasu ƙarancin sadarwa tsakanin mata da ni. miji yana gefe mata tana gefe bai damuwa da ita ita tana da damuwa da shi shi bai da damuwa da ita ko kuma shi ke damuwa da ita ita kuma tana yawan nisan mijin saboda wasu dalilai wannan yakan zama dalili na saki sannan kuma daga cikin abin da ke kawo saki akwai almukaddirat shan abin maye mutum zai ci abin maye ya zai daki matarsa ya zai wasu abubuwa ƙarshe ya kai ga saki akwai ashijar da'i kullum hayaniya fitina abinda bai kai ya kawo ba ana jayayya miji ya ga kuskure yana tsawatarwa bai iya magana a hankali ba in ya ga kuskure zai magana hatta makotar suna ji mata ba sa son magana haka ke ma idan kina magana da mijinki miji na zaune murya na sama makotar suna ji miji ba zai yadda da haka ba sannan kuma adamul ihtimam bi akhar rashin kula da juna kawai kowa ta kanta yake matarka ba ta da lafiya ba ruwanka tana da damuwa ba ruwanka mai gida yau ina son kwaɗi tsire ba ba ruwanka amma ran da ka damu kuma sai ka saya ka zo ka ce wani ma zai saya ya ci a waje sannan ya shigo gida ya sha ruwa to wannan rashin damuwa ne idan ana bikinka za ka dame ta sai ta je sai ta yi amma in nata ne ba ruwanka almarar wata kaddama da umari rashin lafiya kullun laulayi kullun laulayi da kuma bambancin shekaru kai shekarunka ba su yi nisa ba ita ta yi nisa ko kuma shi ya tsufa ita karama ta yi kwalliya ba ya ganin kwalliya ko kuwa tana so su je shago su yi shofi shi yana ganin ya wuce wannan wula ko sannan kuma fukudanin suka rashin yadda da juna kai baka yarda da ita ba ita ba ta yi da kai ba sawa'un na kuɗi ne ko na mutunci yana fita to ya je neman mata kenan ya kira wayan sabizi a ah, yanzu yana hira da wata kenan yana tana Allah Allah ya zo ta ɗauki wayan ta ga da waye ku kuɗi haka ita ma idan ta fita yau ina ta je in ta je gidansu ne sai waya ta zo an an bata zo ba to ina kika tsaya kaddara in ya kira wayanta a kashe abuwa irin wannan suna faruwa rashin yadda da juna sannan tuhuma kai tsaye miji yayi wa matarsa ya nuna tana da alaƙa da wasu wannan ba abin da za ta yadda bane at-tadakhulul tsariji shigar na waje ko abokanenka ne ko iyayenka ne ko iyayenta ne suna shiga lamarin aure saboda haka dole a kiyaye wani ya shiga ku ne ku biyu kuka ga juna kuka ce kuna so to ran da kuka zo kuka yi fada ku zauna ku gyara fadan ku din ne har yanzu sannan kuma at-tamarruz min az-zawja mace ta zama tana da taurin kai yi ba zan yi ba bari sai na yi za ta je anguwa a ki bari ba yanzu ba sai gobe ni sai na tafi ina so ka bani kuɗi zan je biki an ba da dubu ɗaya sai dubu biyu a ke hakuri da yin ba za ta yadda ba sai dai ta kwace a sha'awa da wasu sihirce sihirce da tumbace tumbace wannan yana buƙatar bayani mai yawa da yawa aure suna mutuwa akan sihiri mutum yana son matarsa a ji a sihirce shi a sa kiyayya tsakaninsa da matarsa kawai ya ya tsane ta bai san da ba a waje yana santa in yayi tafiya yana santa amma yana shiga gida bai ya so ya ji muryarta in ta yi magana kamar karan bom yake yi in ta dora masa hannu kamar dutse aka dora masa ta zo kusa da shi wani zafi yake ji ta sa turare wani wari yake ji haka ita ma in aka yi mata tana zaune lafiya da mijinta sai ta zo ke ba na son me ya faru duniyar Allah nan ya zagaya ita ba ta da zai saje ta kuma ta zo ta yi nadama to wannan yana daga cikin babbar musiba ta sihiri kuma sihirin nan wato ya zama ruwan dare abu ne kuma ban zaga shi nan da kuɗi kadan ake yi mace za ta kai naira dubu biyu a yi mata sihiri sai ka kashe miliyan biyu ba ka warke ba wani sihirin da na ji wanda na suna da yawa amma wanda nake mamaki ɗanwar babansa kamar kana da mata ɗanwar babanka ta yi wa matar ta sihiri me wannan abin wai kawai eh, ba da ma'ana wai kawai ta tsane ta ko kuma kanin uba ko wan uba ya yi sihiri ga 'ya'ya mata na ɗan’uwansa uwansa saboda yana da 'ya'ya ba su da miji kar 'ya'yan ɗan’uwansa uwansa su samu miji kishiya kuma ta yi wa kishiyar sihiri wannan kamfuruwan dare ne a kowace tana sihiri idan aka yi aure in ta yi sihirin jini zai farkewa wa matar sai ta yi wata biyar shida miji ba zai zai zo mata ba kullum jini ire-iren wannan sihirin sun yawa to ana ta raba aure mutane da sihiri mutum bai ji bai bai gani ba ya zo yana kin matarsa ko ta tana kin mijinta sannan daga cikin abin da yake kawo saki akwai kiyayya da surukuwa za ta ɗora wa surukuwarta wato uwar miji ta nuna ƙiyayyata ga matar mijinta matar danta. yadda za ta takura wa ɗan wani lokaci mata ba shi umarni ya saka wani lokaci ba za ta ce ya sake ta ba amma za ta nuna cewa kamar ai ka zalunce ni tun da gashi nan ba na santa kuma ka bar tana musguna ne kamar kai ne ka yi min sai ɗaya zama hankalinsa a tashi yana son matarsa ko ƴaƴansa yana son ta masa wacce ta haife shi amma ya kuma ta zamanto matsala tsakaninsa da matarsa sannan akwai sadakul na alƙisa abokane abokane kar a buɗe musu kofa na alaƙa da iyalanka wai abokinka ya zo ya shiga wajen matanka baka nan mai su ya shiga gaishe su ya zauna ya yi ɗan gaisawa da su a bakin kujera a falo a waye warai ya kai ga Allah ya kiyaye to ta dakkul afirka abokanai suna zama fitina wani lokaci don irin mu'amalar da za su yi wa matar ba kamar yadda mijin yake mu'amalanta su ba zai nuna masa yana tausayinta balle ma idan ya zo ce abokin gannan ba kai masa magana baya sakar mana muna son abu a wajen shi baya ba bai kamata ba ga shi wannan ki je ki bukatu sai ka suke masa ta suke masa kuma komai ta ci abu ya lalace sannan kuma akwai alfawa wayan da ka ganin nan musibar ce da yawa aure na mutuwa a jini mace mijinta na dawowa ta dauki waya ta buɗe a shiga shi nan wata ta yi masa ta yi masa ta tura masa hoto shi ma ya ba da ansa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma shi mijin ya gani na iyalin ina zaman aure saboda haka wa'annan daga cikin abubuwan da suke faruwa kaɗai kenan wanda zai kawo sai to amma menene mafita hanyoyin saki suna nan da yawa kuma ana yawan saki kuma daga ciki akwai abin da ban ambata ba adamul kafa'a rashin dacewa kai kai ka san matsayinka ba ka je ka aure matar da ta fi matsayinka haka akwai matsala matsayinka wajen aljihu matsayinka wajen karfi matsayinka wajen komai kai gwargwadon karfi sannan kuma zaben mace mai addini rashin zaben mai addini in mace babu addini akwai matsala sannan kuma daga cikin abin da zai zama wani magani yin ikhlasi wajen zaben mace ka zabe ta saboda Allah kar ka zabe ta don ubanta kar ka zabe ta don nan gaba tunda tana da aiki za ta rike ka ha tunda babanta babban ma'aikaci ne zaka samu proposition, ko za a dauke ka aiki ko za a baka kwangila ba wannan bane ka dube ta ka aure ta don kana son ta saboda Allah sannan kuma a taanni fil khitba wajen neman aure ai a hankali abi da sallah idan kana son mace idan kina son namiji aka fara magana iyaye suka sani to a tsaya a yi bincike shi wannan waye ne me halinsa me ɗabi'arsa in yana da iyali wani zama yi ga iyalinsa ita kuma wani irin tarbiyya aka ba ta a gidansu iyayenta sun ba ta tarbiyya kyakkyawa ko kuma yaya amma kawai ka gani shi kenan kalkyal banza ka zo wuf ba ɗiba to shi ke nan fa wai ɗaukan mara sani ko kara da kiyashi sai kiyashi su bi jikinka baka ankara ba ai matana da samari ai bayan ka aure ta wata tana da sim card biyar goma na samari daban-daban tana musu na wannan saboda haka a yi hatara da wannan sannan kuma abin da yana zama daga cikin hulul haƙurin juna ga juna wannan dole ba haƙuri ba zai yi ba abin da za an bada a karshe shi ne alhazar min rufaka iso abokan banza a kiyaye su ɓangaren miji ko ɓangaren mata a kiyaye masu hasada za a kiyaye masu hasada ne ta wajen addu'a da yin salata. nake na sha fada wa mata a wajen eh, nasihan mata ko walima ko wani abu haka cewa mata duk matar da ta zo gidanki da sunan na wucewa ne ta tsaya gaisuwa ki yi kokari ki saukar da ita ki mutunta ta ki ba ta wani abu ko ruwa ne ta sa a bakin ta kaga ladan da zaki samu saboda rabanta din nan to idan tana da wani sharri ma Allah zai kawar da sharri in ba ta da sharri kuma alhamdulillah amma ki yi baki ki yi burus da su za a kai labari ta wani waje wanda ba zai yi kyawu ba Allah ya samu dace ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumman mu wa'inda ba su da lafiya in kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya wa'inda suka rasu kuma muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasar mu wa'inda suke nufin mu da shari'a kuma Allah ya shiga tsakanin mu Allah ya ba mu damina mai albarka Allah ya zaba mana alkhairi a wannan kasa muna roƙon Allah kare ya bar mu a hannun waɗanda suke zalunta mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin assalamu alaikum Thank you.